eh insha Allah muddin an gyara gidajensu da aka kokkona an gyara bohol tsuntsun da za su sha ruwa da kuma an samu musu abin masuguni da abinci da komai kuma kasan yaran nan sun yi sa ied a garuruwan sannan sai sojojin sun taimaka mana sun yi demining an cicire wayan nan ied don tsakanin cross da baga sojojinmu sai da suka yi detonating mines guda dari da hamsin kafin suka isa ba to nakiya ce nakiya in an taimaka aka cire nakiyan nan muka jajjara boholes din ruwa babban abun masuguni don kamar baga an kona rabin gari kowa ya ce maka su koma wannan shirmen mutanen abuja ne su su zo su zauna a bagan shirme suke yi amma insha Allah za mu gyara garuruwan mu kafin mutanen mu su koma akwai kwanakin baya a bauchi kai bayanin cewar akwai shiri na turawa a jiya ɗebo mutanen ka da yake suka watsu a wasu jihohi domin tunkarar wannan zaɓe a ina ka kwana eh, yanzu haka ina gama da southern borno borno ta kudu zan wuce niger akwai mutanen abadan da karamar hukumar mobar da ke zaune a niger za mu je mu yi a gwamnatin difa godiya bisa ga taimako da suke mana mu ma mu kai agajin mu don in zai yi su zo a yi zaben yana da kyau don zaben nan yankin mutanenmu ne da shi za mu kare mutuncinmu amma ba abin da ya dame mu fiye da lafiyar jama'ar mu masu fafutukan cewa dole mutane su koma kauyuka wayannan suna abuja sun kaura da karnukansu da kenwansu da 'ya'yansu da jikokinsu duk suna abuja wallahi tallahi ko iyalinsu daya ba sa mai dubai to gwamnati ta ce ɗage zaben nan da aka yi domin saboda ya ba ta dama ne ta shawo kan wannan matsala to kai da kake gwamnan jihar borno wanda yake wannan abu ya fi shafar ka to ya kaga tafiyan da su sojojin najeriya suke halin yanzu alhamdulillah ba laifi fi sabilillah suna gwargwadon karfinsu kuma allah ya ba su nasara an kore su daga baga an kore su daga gambarun gala daga dikwa to yawancinsu suna gangarowa kudancin borno ne ta wajen sambisa wajajen dambuwa da su chibok da goza shi yasa kuma borno ita ce a jiha mafi fadi a kasan nan so yaran nan za su je ne su yi kashe-kashe su gudu amma insha Allah nan maza a shawo kansu a yayin da kuke ci gaba da kamfen na neman zaben nan to sai ga wasu suna neman ganin cewar ma dai a sake tsage wannan zaɓe musamman ma akwai wasu 'yan takarar shugaban ƙasa guda biyar da suke gwada wannan al'amari da ma wasu jam'iyyoyi ƙanana kamar su sha biyar shin me za ka ce akan wannan eh waɗannan masiyata ne fa suna da kansila daya ne masiyata ne sojan haya ne ko ni zan yi in saye su su fara abin da nake so ba su da hankali kundin mulkin kasan ta ba da abin nan ne a daga zage a gen ai wato rana ba ta karya sai uwar iya Wannan sojan haya ne yau kana da kuɗi ko kansila daya ba su da shi suna da ofis ɗaya da sakatare daya su suke ranin ofis na nan matsiyata ne sirarun mutane ne wanda kowa zai iya ya tsaye su su biya maka bukata sojan haya ne sai su shiga su kamar yadda kake magana nan kamar kai ka shirya kenan komi za ka iya za a iya yi a shirye-shiryen gudanar da zaben nan akwai wanda ya yi saya daga zaben ne ka ka tambaye su ba wanda ya yi saya daga zaben nan wallahi babu zancen interim government bari in gaya maka don constitution kundin mulkin kasa bata umarni a yi wani interim government ba yaya za ka bayyana shekaru hudun da kai akan wannan mulki ganin ga irin abubuwan da suka ta faruwa e wallahi abun bakin ciki ne mutane sun wahala amma mun yi imani inna lama sabirin Allah yana tare da mai hakuri matsalolin da muka shiga insha Allah za mu fita ciki kuma insha Allah za mu gina Borno